Tonda Blows Online TV. Idan za a nemi shawarar misali, akwai buƙatar yin wani ƙuduri wanda gwamnatin tarayya za ta iya kawo mana specific agaji a kai ƙarshen matsalar nan. Idan ka auna matsalar ga yanzu rikicin ya kai da gwamnatin jiha da gwamnatin tarayya an kasa fahimtar kowa ya fahimci boundary shi. gwamnati ya zo saboda matsaloli sun addabi al'umma ne da decision din da ya kamata ya dauka da wanda ba na hurumin shi ba to yana iya gami ya dauka don shi maslaha ya neman mutane shi a jami'an gwamnatin tarayya ko zaka sun ce ba zai yiwu suna wannan gwamnatin jiha na wannan ba ita kuma gwamnatin jiha mafi akasari sai ga tsarin da wa'ancan kason abi kila ba shi an maslaha ga al'umma ba to me ya kamata a yi domin a kai ya zan an samu central point guda tsakanin jami'an tsaro na gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha kusan yanzu ha idan ka dibi yanayin tsari ka ɗauki zamfara misali matsalar ga hukumar gwamnatin tarayya ta bar ta hannun jiha a matsayin matsalar jiha ah, kashin gwamnati guda uku ne hmm. lohan gaman state da federal kwarai kuma kowa daga matsala akwai rawar da zai taka hmm. na ce zalunci a hito tsakanin da Allah 'yan siyasa su yi dedicating kuɗin security ka harkar security a ba su mainly for security mainly for security kada wani shugaban ƙasa ko wani gwamna ko wani mai matsayi ko ruwa gaman cama ai ma ba daina magana cama wani ruwa gaman don kuɗi sai abin da kai gare su shi yasa ba zan kawo cikin lissafi amma a ji tsoron Allah bakin kuɗin da an kai dedicated for security a basu ga security gwamna ya ciki metin din jami'an tsaron da aka turo su aiki idan kuɗin da aka bani na security da suna su subvention da aka bani security gwamnati ta yi kwamiti na musamman na ganin cewa shi ana kashe kuɗin nan ga jami'an tsaro domin tabbatar da tsaro an so facilities din da ya kamata a so wanda za su iya macin ko kuma su overpower din wanda yan ta'adda suke rike da shi a sa ido ga wani amma ka je gani yanzu soja ko ɗan sanda idan ya tahi wurin arangama da barayi a daji hmm. to gwamma ya mutu da ya samu wani mummunan rauni saboda in ya samu mummunan rauni is on his own in ya dawo daga an ɗan wani buki in ya sa sa'a gwamnan jihar ya zo an ɗan diba so ɗaya so biyu an bashi asibiti an gama kwana uku shi kenan shi ne daga shi sai iyalin shi sai abokanin shi don haka haka zai da kasa don haka wannan ya ga an wannan kaza wannan ya ga an wannan kaza wannan ya ga kawai ta zai zama izin to ya za a tura ka kai kuma mun faɗa ka je kai abin da ya kamata dai ko kuma ga soja ko ɗan sanda an ce suna special assignment mutum ya wata biyu uku hudu babu allowance a wata tara da ka suna ka gane to ya ga tsammanin wani ya tafi faɗa ai mutum ne yana son ran shi yana son kudi in abin da aka sani da soja ko ɗan sanda ba zai je da nan ya ta yi kuɗi ba ya ta ya ba da rayuwa ta saboda al'ummar shi wanda imanin Allah shi zai ta yana ganin cewa in yi mutu ya shahada to sai zama kana ganin a'a kama ji rauni amma eh maka magani kila ka sa koma fagen daga ba ma wani ake magana in ma ka samu rashin kawa ko rashin kawa sai dai hukuma kana fara don destitution kala kala su waɗannan abubuwan a yi yaƙi zalunci a ko at all level shi zai iya samu iya samun biyan bukata zaluncin nan na farko ni ba ina ba da ba ne ga cewa ƙarfin soja ko ƙarfin sanda shi zai kawo a kashe wannan matsala a'a zaluncin daidaito tsakanin abokan zama a tabbacewa manomi ya noma a tabbacewa makiyayi ya kiwo sannan wani jahilci shine babban guba a cikin wannan lamari ko ta halin da aka ko ta kai ruwa rana sai ta ilmantar da mutane ko suna so ko ba su kana ganin wanda ita daya way out babu da wata hanyar da ba ta wuce wannan babu ta wallahi to malam kamin zan ɗaya yin biyatin kaɗan don muna tambaya biyu na ƙarshe a ina isanin tsarin ganin ruga kuma da kuka yi harkar ku ta kwamiti kuna ganin tsarin ganin ruga is an option wato tsarin ruga bai da illa amma yanzu za a implementing na shi ne matsala kamar duniya da kudurorin mu suke a ƙasar nan hmm. duk wani tsari da kakkawa za ka ga yana da kyau amma rollers nan ne yake samun matsala yanzu misali ka zo ka keɓe daji ka kawo hanyoyi na zamu na kiwo ai ana kiwo kasashen duniya ba mu kadai ba ba mu kai kowa yau sai su ma za ka ga su in yako ga su yawwa to in ma ba sai ai wannan a'a ka taimaka da wata kasuwa ta fulani ka samu facilities asibiti da makaranta ka keɓe wani wuri ka ce wannan shine daji ba sai ya zama too artificial ba ko bai zama too local ba wanda mutane za su sauran adopting gradually haɗa kuma ana yin sophisticated to kana ɗaukar wannan za ka isko cewa an so so mini matsala kuma in ma kace wani maya ba da yake ta wani wallahi ba za shi tunda me zai kai shi yana so dabba shi ta koshi kuma in yana tsammanin bai iya zuwa hajji bai iya kaza sai yana da gargi kaza to yau sai ya ga cewa gargi ɗaya ya yi mai gargi goma iya samun biyan bukata ya za mutum ya wahala wasu suke irin wannan ra'ayin gwargwado sun tsufa sun tafi matasa ne suke tasowa sai ga an karbi zamanin ai adopted hanyoyin zamanin na kiwo yanzu malam mu je idan Allah ya maka dama wanda irin specific kudurori kake da niyyar aiwatar ma da maka wallahi babban kudurina ne juyin zuwa hali na siyasa da kujera ta ɗan majalisar tarayya to zan tabbata cewa ni dai da nake ba wani wanda zai isa takara kuma ya tsaye ci zaɓi irin mutanen kirki saboda abin da muke da matsalar mu we have political problem kuma mu ƙara political solution matsalar mu ta siyasa ce kuma sai mu ɗauki mataki na siyasa sa waɗannan matsaloli wato recruitment strategy namu na waɗanda muka zaɓa yawan su jiha ka taɓa cewa wanda zai ci ba mutum bane wanda zai ce kamin a sa koduri hannu ko kuma a yi doka sai a mai alƙawalin mota kaza ko wani abu da mun samu wannan saitin ba ina cewa sai 'yan shirin ina rayuwa hmm. amma dai zan ba da gurbin gudu a matsayin model in Allah shekara hudu ya bani to in Allah ya so in ina raye na sake yin shekara takwas to abokanan ta yadda zan samu ba majalisar jiha kuma yi tsaye in Allah so su ci zaɓe to in sun ji majalisa za su ba da misali shi ƙudurin ka babba shi da babban ƙudurin Thunder Blows Online TV.